spiller. karfe biyar cicip agogon najeriya niger kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon tu da na gana a sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo a kan mitoci 16 gajeren zango abdullahi isa jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci leonardo santos simao manzo na musamman daga majalisar ɗinkin duniya kai ziyara kasar burkina faso inda ya gana da hukumar kasar a sadiyo kuma za ku yi cewa rahotanni daga bangaren kiwon lafiya na nuni cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar kyandabiri daga farkon shekarar nan sun kai akalla mutane dubu uku da 'yan kai yayin da darekta kuma tsohon furodusa ɗan kasar algeria muhammad laktar hamina ed cillo daga cikin jagorori masu shirya fina-finai da harshen larabci ya rasu. sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musamman da tarayyar najeriya inda rahotanni ke bayyana cewa akalla fararen hula tara ne aka kashe a yammacin ranar alhamis a wani hari da masu da'awar jihadi karkashin inuwar kungiyar boko haram suka kai a wani ƙauye a jihar borno yankin da ake fama da tashitan shahukula arewa maso gabacin najeriya a cewar rawa gana modu jami'in siyasa na gundumar dukwa mayakan boko haram sun shiga ƙauyen gajiboni da kafa inda suka buɗe wuta kan mazauna garin tare da yin musayar wuta da 'yan sa kai da ke dafa wa sojoji mayakan na boko haram sun kashe mutane tara ciki har da fararen hula biyu tare da jikkata wasu da dama rahotanni sun tabbatar da cewa sojoji da ke kusa da garin na ne suka kawo ɗauki inda suka taimaka wajen fatattakar mayakan na boko haram kuma aka bayyana mutuwar mayakan 'yan boko haram guda goma kamar yadda aka ja kanin labaran duniya leonardo santos simao manzo na musamman daga majalisar ɗinkin duniya mai kula da yankunan sahel da yammacin afirka ya gana da shugaban gwamnatin burkina faso rim talba jean emmanuel widrago da wasu mutane da dama leonardo ya yi marhabin da kokarin da ake yi a fannin tattalin arziki noma da dai sauran fannoni na inganta rayuwar al'ummar burkina faso musamman ma dawowa da mutanen da 'yan ta'adda suka raba da mahallansu firaministan burkina faso rim talba jean emmanuel widrago ya roƙi majalisar ɗinkin duniya da ta kasance mai isar da sakon al'ummomin burkina faso da ke fafutukar neman ganin sun dawo da zaman lafiya ga baki daya cabral libi shine ɗan takarar jam'iyyar pcrn muna kamar kenan wanda ke shirin shiga zaɓe na shekarar 2025 na watan oktoba kenan ofishin siyasa na wannan jam'iyya ne sanar da wannan zaɓi kuma an bayyana haka ne a yayin wani taron jam'iyyar sa da aka gudanar a nkolanfamba da ke kusa da yawunde ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar ne suka halarci gangamin jam'iyyar ta pcrn manyan 'yan adawa da dama ne suka hada da joshua ushi ɗan takarar jam'iyyar sdf wanda ya halarci taron na pcrn joshua yana mai bayyana abin alfahari da cewa kasancewarsa a wannan wuri tamkar goyon bayani na cewa kamar na bukatar sauyi kafin mu kammala da kamarin da wani ɗan ƙasar ta kamaru a amurka eric tano ta'u. ya mika kansa ga hukumar amurka bayan da wata alkaliya kenan ta kotu a tarayyar baltimore ta tuhume shi da hada baki wajen ba da tallafi na kayan aiki ga kungiyoyin 'yan aware ana zargin dan kasar ta kamaru mai shekaru 38 da haihuwa da ke zaune a maryland da hada baki wajen ba da tallafin kayan aiki ga kungiyoyin 'yan aware masu amfani da harshen ingilishi da kuma yin barazanar raunata ko kuma sace fararen hula a kamaru. labaran da sun zo muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi a saliyo rahotanni daga bangaren kiwon lafiya na nuni cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar kyandambiri tun daga farkon wannan shekara ya kai dubu uku da kusan sha ɗaya ciki har da mutane sha hudu da suka rasa rayukansu bayan kamuwa da wannan cuta kamar yadda rahoton ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta fitar a yammacin jiya juma'a ya zuwa tsakiyar watan mayu hukumomin lafiya sun ba da rahoton mutuwar mutane sha ɗaya da kuma kusan fiye da dubu biyu da arba'in da da biyar suka kamu da cutar a kasar da ke yammacin afirka rahotanni na tabbatar da cewa ga baki daya gundumomi 16 na kasar ta saliyo ne aka gano cewa kwayar cutar ta kyanda ta bayyana shugaban yaƙi da cutar dr mustapha jalo ya shaida manema labarai yayin wata ziyara da ya kai wata cibiyar kula da marasa lafiya a ranar alhamis cewa gwamnati ta bai wa bangaren kiwon lafiya damar sauya wata cibiyar horar da 'yan sanda da ke birnin town don ba da damar girke kusan gadaje 400 da nufin ba da kulawa ga marasa lafiya a kasar libya karo na biyu kenan a jere da jama'a ke fitowa a wata zanga-zangar neman ganin gwamnatin abdulmajid diba ta sauka daga jagoranci kazalika kuma majalisar ɗinkin duniya ta fice daga wannan ƙasar baki ɗaya 'yan libiya daga kowane ɓangare na bayyana damuwa da takaici ganin ta yadda wannan gwamnati ta kasa shawo kan matsaloli da 'yan ƙasar gabaki ɗaya ke fuskanta matsaloli da suka hada da rashin tsaro karanci ababen more rayuwa da kuma fatan ganin an gudanar da zaɓe da zai kai ga samar daga tsayayyar gwamnati a ƙasar ta libiya. a faransa direbobin tasi sun yi barazanar yin katsalanda a wani zaman taron sufuri karkashin jagorancin firaminista françois bayiru a yau asabar kungiyoyin kwadago ta direbobi ta kasar a taron sufuri wanda firaminista zai halarta an bayyana cewa sun bayyana farin ransu ganin ta yadda gwamnati ta yi gum ga matsalolin da suke fuskanta ɗaya daga cikin mai magana da yawun su direbobin yana mai cewa muna kira da a janye wannan yarjejeniya cikin gauga kuma a koma kan teburin tattauna kamar yadda emmanuel